Studio Kalangu Faji Kara. Studio Kalangu Faji Kara. Studio Kalangu Faji Kara. Studio Kalangu Faji Kara. Studio Kalangu Faji Kara. Studio Kalangu Faji Kara. Studio Kalangu Faji Kara. Studio Kalangu Faji Kara. Studio Kalangu Faji Kara. Studio Kalangu Faji Kara. Studio Kalangu Faji Kara. Studio Kalangu Faji Kara. ir hangan kai wasu wassalamu alaikum wa barkan da lokacin wo kan irga kan da zarmci ni faji kara ga tonan daran dohun kuna ai bulki du ai no koi furo sigiro wo a gine dan ga matkancin da irga don gaci daran sai studio kalangu a arangin gudur sigiren ya mai kwara alternative radio bon aram te lambo yegcin da ga da tambi zo di tacha arangin gudu irmo amfani bon aram te lambu zongo ta gira dia bon lambu lambo yega da tambi zo di yega challenge fm bon lambo yegcin da iddo da tambi zo da iddo labo na ramu aran gudu irin niger labo ganda hakko kul ra'i wana gallu dun kai ra radio waran zikin da taci bon kan ir dai ir gugoi kan bugicar kan bura hun kuna sigiro mo dai ir koi gisal ngaran sai kan giti zan koi borai zai ihi gendi yango bon asibor kul se tu greira hun kun wane a to can fuga ir niger labo ifono gon ga kan wane yan ifono sande kan targi gendi ya ngogin ga kan zan kase ifono alsilam taraici fondu wane wora ir na maido harai ifo seni gu wane te dai loktor kwardo hare ifo nogti sanda ya kan nogin kazan kaga wane yankulu ngai no irgu koy gunwa batu hun kuna irwan faji kara wura kan nan mo irin sigiro wato nan da aran do irin boryan burnye kan irde koy sanni wane ngwa batu irna alu isa borno kan gonda bayrai guso irwana na mai walir bafunai fandai bon irga ce kan bugasi suroga irgonda hajiya halima salmai a irdaigo salen fuwora amon funir sekala satfo kan gon gitan gamda dorando ki te zai du wai borai bumbo dase ir irgaran fandu goy mo kangaran kagutu irwan hunkun faji kara wuga dalla irga yakka irsalayan fuora nan kancine irga aluno sanno am fahaman dirse di fogti zan ko borai zai hija kan yigne to ya sanno am man ki zan ka wanda zai ga hinnan sanno no go gaba daya kurti ko bo zanga jama'a bayan abonno mm-hmm. dividend go sanan zanga mata ni gitte irma du jama'a albarka wal jama'a riba bayan zama igodi kan Niger wo boro misali wo kan hala ga to jiri wai ta kicin da guga ko kin iye a gwamda ize ize iye war ize ize hakku ya kin gudun no ine imdi matani gite ga haro bonza dan matsala kan gona jama'a go wutun tun gaba amma ir arzaka shi ga kai da gini yana da problem ba matano gona don a sai no yanzu so gwamnati ne a ba am di politiko matani gite in du jama'a in ci sabandi ta arzaka don a sai no tallo kan gaka wudura gaki zankai in zan zankai wanda in di mutakan kamata in ne yi mi ga yi tarihi da mu ji san misali nijar general ma da mi bayan kulu wai borai gi gi gi wakin gi ko gi wakin idu ko gi wakin iye ya daga halaka tu gi wai taki da wani wai taki kin iye a tu izi iye iza ku amma an kuna diddu matkai du yi mu ne halaka ko gi a tu gi ai waran kakin ne kakin to ni di hala gi waran kakin ne kaga to gi wai taki kin dugu a fura a sibita gi waran ka gi waran ka di iko te goga dan labute a zanga ayo rokan da su ispasma gandidan hayan ga dicar gamara madalla o to irko te yari in gudi hala ba da balo a cikin tam da izi ta ki zugu to alu ifano gokan de zan koy borai zaidin hija ifano gokan de o kan kun zan koy borai zubobo igoni gi hijan di gare imam babalaga ngada no me tanga udu irna mai rana go irna mai rana go zama borai hungurgumo go borzan ko da go nice zama ifano irna ma jikin kano iga ba wor imini am kai am sar bor bai hala fun kure kwa wodin kumbuyen wura in wani gidan ina mai do gitar ku kya no hije za a to gutuna tugu yi wiki ninka dida sun ci to ne zo hun sallai kwa kan samu wodin ci problem in ka karta diki is koi ikon idi sidan wor bor gumo ikon ndi ba ku kya koi ko za to samdi wala za to sam ya ga men da hijen isanan am koi am kyau am to university faran ba am to lise am to university wala am ko ta NCT kan gidan ga musuba am du koi ga goite ndi wodi mi ci problem kanta to gwamnati kulu nodin na ga ba am ajira politiko go ce kin ke in du wonji da in ma gayi e kon hala mutu umon jiri wan ka kin dinka han fen bor fang ne addina ramo no tar zan ka hi gen dola oh wala no na mai gono mi addina mu bora gono iman da iman to ga ifa ga addina gono sama da addina kan no aran bore no si famu o fo e shi da na famu go aran nodin plateau mhm, ibn al-fagsan sambo madalla addina do mutkin ine ine kallima ko kiyo dinne zanka hayin to abor mu du giri iye kan go ga sa giri iye ni mu kwanda am ni ba am di donc par exemple ni mi niger ni ba am don non mo konda ando da go fo dum ni konda am du bir iya mo mo agodi wode ga imne am du bir iya fo kan a tinti ga haya a dike to dini te gir iya iya hinza a te gir wona ka kindi fo wato da hinno ini wara to nan kan ni ni ga ta am koi am higi wala mun ga boda al borno am higi bo ti do borno mo iman no kunni to woni wo iri irsa zama woni girban da kirte da ba a hausa alfan fo ni ki ci an aya kyau hadisi fo la kan iniki kan prophet ne imtiyaki ne me ni di ku da borai wanda jahiltare mu addina don mun boda wonno gada yana ha addina ni ha wasu ko jahiye in wasu ko jahiye amma lokaci addina man ganji bere bai bere ke wono kurkan no da mu bor din da bai bere wallahi fami ma amfani almiyala ba amfani to shi ta ma amfani da mu bor ngono ga tarbiya kullu bindira me din da wo bor kan shi ga tarbiya no hasan wono te me zan kaido to alu ir niger labo wora dangdai gandaira wala imne faranski na gare jengera mun gano zan kai zahi wai bare zahi gen diyan ba gumu aran diyan waga o oh, to ka ga ba gumu kawai kawai bismillah kawai gore dono bayan kul irgidiya ba da ko kya fata ikul public civil kan yake ki konda privé ma bala ce a kyau zama ne gore mo sintin fira amma kawai an jo an ka dai ba ku kya mu higi zama ina nce na mai ra ya na go kun dai za to girwokin ne ka girwokin ne za burfu go wasi a ku zan fa mun ne ba an ba hala kuriyo kwarno ha in dude ban kan kanga kuniyo kan higini ga di ya san kan ga boys boys da ni wuce ga no ga kan da problem mu kan ga da mas bayan gige burma tuwera tutu mu kawai kun ga addini da aran san bu an bar murad kawai da ra aran ga da jago mu ga wannan talwa kawai tarago ko ne an kan tuntun ki addina daga mun bore ainin ce ni ni la addina go ne mu wasu ku ke yin or addina ka go mu ran an kai ba da ni mun ko ka sai tarbiya ni ko jagon tarbiya ba university da ko sallah a sun yi bonno alburtiya ye kanu do hare kone halir hajiya no sanno hajiya ir garan fondu goy kan aran ka tu ir wan faci karawuga ir mo aran sa do aran goni ga tangam da kab kun futa wal doran dai ki gite zan koy borai zai se na aran waran sa do hare aran di hun kun zan kai na higen di mo dan goy boy zai no to masha Allah balkisa ai gin fondu goy ayi ka koy ne ir ti zama ba funa do hare ir godi ta bai gaba ifo seno ta bai gaba zama ni di gema go tonto su su bai kula hayyan goti don ka gema go tonton masalai go gaba deni di bayan kullu ifu ka ta zanka kai na hige zanka kan manto girwai kindu iddu girwai kindu hinza girwai kindu hinka giriyaga ikul iga zanka hige di inga no zanka kan manto girwai kindu iddu to bayan kullu da ite ifo no gote wodun matkan na kida ni bai fami ya radinika wai bar kantar da higi hal aga to giyi wai taki a gwanda iza bubai a fo gwanda iza iwai ta hankan bisa bumbu to da wai bare ba ira ni bai sha jo ba wai bare danka charge jino so tinaino kan tinaino yawa tinaino ya dinga iga kiki tinadi ima zabu wajen sinu ba daman to hige dai da dudu barakan gabara barakan ba fodira bora ne inga gabara iga kiki hankan no haya tabbatar da ima higin da asi to ya dunu a faniya yin kanta moni di son irfur alwati fora danga cellular da filme din kan zankai godi zankai gosara gudun humbur kuma sino nidi danga hairai go kiki ga iza higendi wodin banda mu nidi ba wayan di yon teneno je surtu dan wari manti dan wari manti go kiki wai bare zai din nan kai kai gi gi lambandi wodi sino nidi kai ne danga wai bare zai wo imene danga mandevur no wai terino ngambo aga wundo sagew aga kai fari ya dinga goy kulu aga te ya dinga dini guna fonda hin zadin wodi sino iyo kiki ima zanka higendi mhm. to irdu hare bayan kulu zanka yano da in higendi da idi igo tabi iga zuruga ka hanfo balfo no ga kandai da idi igo zuru zuru imi di ga kanda irse hanfoyan iga ingai komseriya bore no ga kandai to son bata mai kara aran gugo man gacin no zan kuwai bore zai higendi yango sanda dingo dangir Niger gandai radi sambu zandayar maradi tilberi do sai mun ga hacin nuwaran gudu sandai wadin dumo funaran sai sanda danga deni guna zandar hare da maradi matka aluna kida ani jahil tara gonu kwai ne addina mu ga. kwai deni guna ne sai hare torudi tira hare danga fulan aidu hare ni be inga yo halhon imu fatta kulu bara no dino go gadi danga bayan kulu zankai higen diyon son deni kwai matanti central deni sambu danga we borwai de den ka ifo deni guda i hako kulu fulangainu hayan masala to hajiya irgi ya ga kanu do kon ne addina ngunugo kan kan hunkuna igo gazan ko borai zai higen da walir mai irgidi ir alfaga mo dir technicien mo so lai amci irse ifono al tare mo adi yango hay kanga zan ko borai zai higen da yango do wadin fondara ir faji kare kan buga su suroga da dr ah, saidu ture ngunogti asase islamic a wani gin funfo a salan irse fondo nera to alhamdulillah wa wasalamu ala ashrafil mursalin matkas tam tare ki sinsine kula kam tare wo an borai yamar mahagoi dinga ije tarbiya awane bora daga ba izuwe bora hal miga hinjandum bo nima dondona da ka kulgi himanda da yenga hal ka so samtare a gaba zanka irmu guna matkan hamoto ni maguno kulciya gahamu har da hamu alto nonkan ato a borgoite igin hijan jandi amma iban bata ingilita tarbiya ko ciya maga kun hannai zama man kun ku yo kwa ga tondi da do kan don boren bogo te hal ko cha mbo ko iga banu nim ko cha ni ma kun hannai hanka astamse ci hige fondara ni ma tonandi mo bondum kurnye se wodin kuli ba ni ma tabe kan mo an kan funa ga a mutu iza silama ya kuno godin bai de ko cha ga moto a tonon ga hay a tonon kam a gungun ya ko cha ni na to hige din hijan dira man tisa ni kuriyo ne ngam ka ngama dan fu a to isa dan fu me dini jandi ariye kunyo fami oda no di no tarbiya ha kuli gata se wodi se an kan se son hije dubu ba ga fai zan pe cin suru me vraiment in be kan zanka a gwandar hakuri bo ni sin ko ta ni ma dan hankan ga kan daga kataru kan ka daga bar ma problem me wodi no me bore mu iga afrika ya daran diro gina kamte no ci no no no no e puis so zan ke ko kan go tan fonde da jiro ci nin ke jire igo ga hay me wodi bo kusi tara wodi bo me woni kan ite sunna fonda no juma gine ngem ngem ha ngem ha redan wodi iri magilla sabu bo kan ne ko cha go ni jiri wala fu ma yandi wodi abai dai kan wallahi a samtare mana ci an bari ga funna bayi ranu a gobe ma ti hansa kul kan ko cha ga dori wal kataru wodi ni ga bani izo isingidan bu izo fitinodin tumora to madalla irgaran fondo goye Dr. saidu ture da fahamai wani wakan aran ka sai fondo wane alu na aran gosi suroga aran mamat kan cinno alfaga aci islam ta tarai di yango a ta yi haikan te zan kawai bare zai mata na ran di sannu wane wa. <laughs> o oh, wallahi ai ma kani zama alfaga man kiri sai garga ne kiri tata in kama in kondo ko yi fu hige fura in man ne kala da a to da a to mu ya ga la sabu lakkal asar no so ikan da ya ga ba bai gidi kamata in da lakkar gidi mu izo giro wakin da hinkalo ba sai wani giro wakin buwar guri wakin eski agin tawdine woboro imanne hige ya yake ha im guna charge kango tinai kan gowa burtse da ko inga kunya kwara tarbiya iga ba mu wana iga ba mu wani ga hiniya iga ba mu wani zuriya iga ba mu wani har san buya iga ba haye ga ba to sk yarin ga an kan addina ne ita ilmi ne ga ka lakkale ga ga bai dan ban jin kansa izo wanda wani wakin nin Kano ganin ai mu kwanda zan yi professor buru islam izo a gwani giri wakin ni da ahihi me an ta filara ne kan gwani giri wakin iza a te wo borga bisa ai izo mai ne izo kan gwani giri wakin nin kawai yarin ga wodin lakkal gana a yeka da lakkal asar mono iye ne yarin ga bur kul mu bai kar asibi bete din di boro te mun ne mutiya ya yarin ga bur kul na ga da amma bai amma tabbatar ne zama kai da gonda alhaji gum alborai bo wala babai bo shin din zan ka tumbu amma koi girbi ka girbi za amma san gun da kan asibi ba ga haikala amma ka gudu matsala matsala da kifu mu yakan da hospital amma du problem ko ne kuliyum ma fa yarin ga oda alhaku bambatan kan yanayi digi ta ya gini ko san bunge bo sai ko ne a ko gore dangi a ta ma wani kini wazi wani kin no alfaje kamati mu kin gite la wani fere do hare wani dubu bai kan ki je wa man gidan kan sai annabi wato annabi wanda yi kan a gwani jiri yaga matana go wato aske gore ga bai ga hamo ga matano ko ta go kan yi ko da ka yi alfaji ne mun kwanda annabi pura kale i ko ino ino ayo complete zan zan kan ne wato fulan ai ne bi filan zai ko ta yi ai eh, ayi wala da wo borno ne bi borfo ne ngo agbara yaran ga kin ji ya kira hawo amma su ka a kwara kana mutu lokacin ki tabbatar da aka wo borin kwanda hadan lutu wannan ne kamata bore mu la ta gwamnatin manne wala politiko kai manne in ci wo yi zai sam samsam sam wala ne imsu sudu hayyan sam sam ha ne kala maska wutan gani daidai ruwa daidai tsaki to ya yakkani do hare irgidi irra hasha ajar kani do hare ni mo matanon di alfaga sanno to alfaga sanno kimin zaman bai wato da itirahu yau kwanda kokiya a famiwura no da aga an zure bai aga kurnye bai aga kurnye famiyo kul bai bare da haya kulu iga ke ba a sai mutkan no aga bare beren dinda me so ima kokiya sambu ima kwanda kunyo kwara saki no dunno kun yuga fura fura ni bai hasaro na gati wato dum mu wadu no city ko kiya da akwai da ina higendi aga te giri iddu a nga te ba girwai ima di kan ko kiya fi sabiyala a te lakal ga hamonin a wani gwai so ima kwanda ko kiya suwani hine suwani haguru guri asu wani duriyan asu ba wani sanni ga di kan kokiya asu lallabu an zure ga ba kaina asu lallabu albare ga ba kaina asu lallabu barkul ga a ga wawuno kaskas to wadun aseno zuru. ni bai da masala to kan ni te guda bai sai. so ga di kokiya amaye kan sif zan kawo mu da hi akwai a taba hi ga da ayyuka mu a te caga masal batan ya ga wadun kulno iro goguna irgo ga bare bon e irgo fa karin da bare gake bare si alfaga matka akida barai a foyan ga bayyan isik gore gala sabu hankan ba addina hankan addina goki matka agogo bare faman imanni isi higate kai in higate isu kwanda koki a kurin yo kwara iganan kalo amate lakal ga hamu manin mu wani gwai me son za a higate im koki a samu ga kwanda kurin yo kwa wani hasaru bara kan mandu tarbiya a mandu haikulu imanni so a ga kaga gwarkasine a gwanda masalam iro wodunu irgo go gadi matuka alfaga ni kida imano tarbiya tarbiya in ka kati sanni bambata da bara man du tarbiya asibbar kullal labu gorasiti zama yi alborasi ga kai ko kiya masu bai ganyen wo wala amsu bai gangan hawan di gemara to irga kandu haja halin fakare dir loktora alo doktor irga ran fondu goy kan aran gogu me dangir won fakara wura masha Allah assalamu alaikum doktor ali bai dari irga bai kan aran wo loktor no hunkuna kon kon siyan kan in dunya sat bero kan ga goy da zan kai i wanci na kan senigne ini se france kina ga a kon kon siyan kan ate ice kan zan koy borai zai kanan du zongobo kanan du wayecin dugu wakul hali to gir wacin da hakku au ini higendi kanandi zongo bomo kanandi waranka hali ito to wachin di iddu kulu ngay mo ini higendi aran kangti loktora ido hare fo gati lahana ikan no targi yang ona na di zanka aga hamba no do hare ah, masha Allah eh, loktora do har kambo eh, targi yang o problemo ka kate ngino giti zatin kina dai watakan wara man bisa gi wakin taki zama problemo kul giru wachin da fo ko giru wakin taki wannan gol problemo gumo dan watin kine bora ga hamu amma to nan kan angigi na ke ga hamu amma ni mugo bori na zamata ke gini zama hal bora ga bora kul ga bai jiriya ga jirwai bora ma sun tin ya lada to jirwai tin da fo ko jirwai kin take watin tino ambara bor foyan alada ga sun tin ce ku ba kan talada bora mu dinga wana yin da sun tin bora ga am biya handi wone aga ta handi yin handi zala ne bai ka watin kin don agogen sale ne musu musu musu musu to ban kan sai dinga lada ya gubo bi din hiyan de matno ke ta bi ko kan alada amman ka gubo wata kun ya dinno a hankoro mu hal hon ka son amma amman don ka biri mana forme gubori haitu won amma forme gubori ya ni ga bi mu go hiyan ne mu ngono ko te zama ban kan di alada kullum mu mi hinga hai dan ga duba di alada alada ne mu ngono ko te hayyan hurara kul masanno aga ko ta ga hamote zama ma watkukan warabir yen manhini a wana haitu wadin amman haihu gubori to yan ga dan goro sai so san kul masal biliyan na ta ce kadde da chat hal warab ko ga ga ni te bo kul gunda wato matu wato no gon gon problem gumo ayyuma wato no problem o ye ka gum gum gumo da kai na biriye kaina izo te kan dino kan a ga beri ya ni ga a sun fatta fondara kan yi ba fatta da man hin fatta fondara il ko koite daga galbere rano kan idwasin ya im ko yi ne ko logo din pesa te zariyan wani te dama amma no bobu kul ke bobu kul man gani wa gobe te kawai rana gobe te ya din lot korkwa sino ba lot korkwa gonu mu te sino nan kan gojine sise kan bora hayani ke bobo bukul mu isba ko non zati da kan hambar hawgi di mem ko lot korkwa ra dan kan gonji wajin ni ga kan yi jani ne gundaga ga arandi nge mbo ji hamburu dama so ba bai da nyangai kul ga hamri nadi ko nal ko kwara a nge ngai yan gambat no ge te ge fail ko cha ago kawi ago tabi kadde wat kan atwa se hundi hunditi kiniga wat kin yiya kasam ke hin kake hin za wat ga son ke tila sobo ni ato im katalo ko kwara don karan bi wodin yammu da han be ka ga tege har dai haiwa ba a gabu mu to kun ko cha bon wodin zamu no ko se dan mu bon o ce ibi bisa hinne ifo na gite aga te aga nongu fumban dino igunwa e don har mu kulba nganda hay to wodo har kambo e hin igin hurtera e sul sintina no wodo kam man to wodin hayyan do har kambo aga hin ga hura sa saji wara har kambo modo sul hin no aga hin te mo yin ka kun hurtera bande arndi sul hin zuno urinero gono kerino gono e rectalo eh, mo gono fistil hinzi kan hul kala donc amana go kul igidi kan asin gar no gayi asin sajora gayi c'est vrai wo kam bore ge begumo har muno wana no boy boy gumo mine a fistil urinaire na fistil urinaire na si asin har muno gayi dama non ge ke yankim ga har mo kurba kan ga har no gayi ko mo no ga se kala amtena kurosi kara dikurusi ka mona kutan kursi ku yan bori hine nongo buno du nongo bu hine an te dino da te di hine fonda zino te ya kanganan harmono am hura ayyango do har fonda ra hare dan ga ni asina gai doctor to matno safara mo gite da wodin banda eh to safara arandi hayuno kan aga gabu gumu zama non yendo kan manta biri ala halno basi mari yo fuyenno fa ay i falfal yo yonno inne mambrani mambara no ta danga mhm. in laf laf yo fuyenno ko laf laf yedin wat fono i koy ga opere in koy ga laf laf yedin mo yi ti kerga am yegi digi bori aran no cefuran yi bora o pere ke hinzi ke ki ala ce. in wani sayira no fa bora e ma sayira fuwan afu ngite fuwan fu ensi na amma ke bob pul yi bora o pere ye ga o pere yi ko koke bora ke yango fistule de do ala ko no ani ha y'i ki an se kan filani ya ita se operation taki ita se operation gu operation pul mo ara mo bai bora mo bange mo wara kan operation falsino operation pul kan ara kul ga bai ne in bora girban dino ki kin ga ya gina halin bora hundo ka ambono mata girban ne ni na kade watu ka bari mo hundo da to man bora hundo doka kai girban yon fun yite du a gonne kamla hani zama bo kun kan yin girban da yau ke gudan safare ke gonne kamla hanu bo fun gordin sai a sai agin te kan bora alerji an gini ne bora da te kajiri mhm. o bo gon da safron te kajiri ne aga ta sai da hani bitonto don karan di operation de yi ne bangni operation bo kul bin gana go bo ci ikul go zai ne bo gon operation ne bor ka ba gano ko bor bora de ko mo wala fata to aran di ya ni ga hadde ti genu katwodi ne ko ni mo grand problème mo ngi ki mata tija tiga bande dubu ni ke bora se hinne bora kan se ni gendi asba ye kag ya ko kan bande kan bande na ye ta se ko ne za ri jo din za i kwar borai bor kunno si bora sanera ko ne so nyen wo hinne zama ne da kam fumbu kal ko al kam fumbu kal ko donc da to non ga hinne so ke mai no go ga se nyen wo hinne no ga bande ba ba bo sa bande to doctor safara no din mo su ba kam man ta har falu no gumo wala eh, safara no ro san ta gino <laughs> zam safara wo arandi eh, in ko te nigeria wo kila zai zai do amma gonyan kul gaxineyenno gasino kam mati wat kullaɓe aɗa buumi aso dum wat kur warama koygo fistulonooro bana harno kan te boraga zambar waran ka zambar waran za. to a kawi bore wo mayno gonno zambar waran ka zambar waran za. ne in bora opere kefo dama ni yegite halon kaso no follo kan bo geeri bana to arandi ban kan eh, fistulo har har muno se bora koy im zambar waran waranza bana so am te hande fo hande hinka man si wayandi yango digiray mo kan bora ah, te ah. docteur fara wayandi yon sara opération noro hinno wodino safaray day mo sara dan operation hinne mi konde bura block ma opere mi ka wodi hinne bi yadi to yadi da ine mate bara te girai mo hala go duba wala se bobu kulli bi bo yan filisinesian giru gudiri idu igo hospital wara hari gogor to arandi bara ya son a tela ko kwar bolo ya niga woni mo kul ifo no kata lahan kaina woni no kata india zankago lak lak amman toji je nay ma samji je ndi di zamago kai bero kan goga te giti an katare zaman son iho niger wo ke won bonni ga dake kan katara no nan boram bi alaj fo kan kata izo se ay kaina ina ko tela filas ma ji je ndi zan se bobu kul tela ti je ndi no to ay ne wat no igine a in filan di filan ce mm. amma irgi bai kan son wo bay mo kul bisa bi yengo wati ya yon bison so wo ko ngiti wala ko ngur kaina abdi zank ken ken kana se am koyan babu kai ni kana nasi na hijen filanse wala agbara agbara im koy mi ko ta hijen da sai yadi amma to hije wala aga hamu man to nan ka ajin gugun da sambu am gugun sambu a sai yirbi hin kudu han fam mo baligi fo yan seni ga hijen da bumbo han fam babu wadde kai mo gonda sandai yan kan aga te babu ramandu hayyen odo sandai me wal doctor ai e, gizattuma wannan kul agono zama ke bubu kul zanka kai hijen da wase iya faga mana nan asa sunna bai duk tija ngono gubayan ka sunna ya ga dubura ne sunna da zanka kaina matno te gurjugugino yanjino karyanno wani yankul te ko kyase lahani iga borabun hayu a tunan kan tije sintinan na da man te bore an de kan yan su ra kul bon wan wan al halal te bora ba dai a ye to hije a dun jiri wan je ron tin kul a ga hambur al kul za al go funan gilan baga hinne sintinan won zai na dun tuna bon wora hare a ah, da te kan yan zama kila a gine ngi bora ko ne zamu go mil hal yan de no arandi hanen kul yan gono kan effet psychologique kono a te gine zakan kullum kullu ye ye kabora se ya de no irgun fandu goy e docteur sabu mo kannin me da ngir fa kara wura <laughs> alu aini aran ma san sanno kan na te wala a ci irse dang mhm. dai lahane no ko ci aga hambano do hare aga kande to bora bafuna do hare mo aran kanna ir wana bafuna aran gonda bon bayre ma ifo no sande kanno aga hin ga kande bora se to tambaye bambata asinci ga lar abon kaina to ani ane zanga ko ci kan si fu gorai bai asibai ifo ki nimka nimka kan da alboro sai in tashi gabi gabi zanga na to sanin kirki ziyon zanga ziyon no amma kan su si ta yardan da da muku kiyo kan wanda yi wakin da yanki ga komiyan no wala madalla ki ka gano bari ike kan wani jiri wai ranza jiri wai taki jiri wai wani jiri wai haku ya yi kira wani waidu tika ga mace in bai dai ka hasarote zanga dai sun sosai kullo a babai da an yanyi in san bu in no ima san da ke zama an san da kwanta wadda na ga danga ban wura a ga dukkan fi su layi a babai da an yanyi isi ba dai no zama ba wai bor dai kan to jiri waran ka kan dai akwai hige jur sintra hane a ga maduri gumo a pilfor trezo ko kiyo kan si hay kulba yani ya wodin ga kan da si automatism san ga bun murawo so in go hay kunna si du hal abada hala budi ma gol asi ma albo kani hal abada wala hanan zama iman do na si lakkarga zanga gabi no iko ya do don ya nga buka ke ita si da gabi aban de no hal abda wudu goro abun wora ni ga biye ba idin windira i go goro ni ga biye ingo wura wora we so be ke min go ni ba ka ni go maka san da mo loktara kan dirse kan bandi yango do hare kan wat kan har mun doro din koy ga dubura bora kurnyo bo ikwar borai magar nya gunda hinno gi kaya ga ko ne matina ran di wane mo ko ne wodum bura asaru bum batulo ni zaman ni di ini ni bura higi ni bura higi hadin ga an sare no pour le meilleur et pour le pire da kani go arama ma kani da duri ka arama ma duri gaba da amma za problem ka wana wana har muno do hare ni di yuzu ga fara bora no ni do daga ko ga tv ji tin san duro do ni ka gar isi ne borfur borfur ba in yan yan ka da mun ka ni da yi ne zai mun fundin ga doctor to di hasaro ban batano zan borno ni ha kan apai di mina duba ni hala yi su tara a jinga famiora a bu kan yan ka ikmat in ki ki ko ko ni am yi fa kare da am lakko kan ni am lakko no kandi ala ji ko ne ko da jama jama ki ji yarda da burku a yarda da albur a cikin bora no ni di bayan kuli si ga ba ki je sanin bora mai yayi kai ga zama idi in da amanan wa in cuta in ta halimir ge kanido ni ma sanno kan doktor ke ni ma sanno kan alute aran sa ta do aran gudu wani gudu zan ko bare zan kan ga kan di aran do gine ba ginga higen do wal kan fursan dai wani yandu mora ga ba wanda ibo babi fo inna afoyen yitifu to ayu ga tonton wani sanno ga danga talaido har hare girbe din doktor fokan go nigeria a te conference fo margar bambata fokan ayi dubere aga ani danga kokiya da ina higendi ani za zari sintina kokiya ga hin kasara ani danga da bari yinu an kokiya mare zama kwamiyan na da akwai ado man ta sai da gabi ani a ganin ka te za hana kokiya masara ani to iga ga kwanda kokiya ima safa ane me ara ane bi gogoro ane aga ga te hal amta nan kan A siye ga haikwai ne ni fam ane danga da biyo din te hai anan goga kogu ya ninga hayo to ga kogu siye ga hai afoi mu gi tarandi ni ga di webara da albarago margunda a sigama da a wanda webar a gerga ku kiya ga hilga tar ai su hannu famu da aisar in mhm. ga bumbo za danga zari sintina a ga ga ka ku kiya hasarwo din hasarwo a gani gati ama mamare ara a siye ga hai wala a mata zama in ga wani gwaiwura ani a te experience mm-hmm. A abu bayrai o bayrai o ni bayrai ke ken barfun igite danga mate mm-hmm. a ani to asambu we hinka afa ane girwe kin di a higi afa mu ina di girwe kin dugu to inga mu ane girwe kin dugu kan danga za za sintina kan kurnyo margunda ane azuru amante kala giru fo bumbo ba i kware du hare asuka bai ane apre no to ka te girwe kin di iye a duga higi a goro ane tantabal guri na kan da isi hinka ane burkulma danga gara ga ama tisi positoire ima dan ngai wani mo mm-hmm. gina mm-hmm. ane kai idan ani to im koi im goro dan galarfu ane kai gona larfu kul ima katare kai ina katare ani afa ga yenu lai ani afamu adungu ate dan ga asintin ganin ani to ani ke ani gwaran da ani to nono son ni di hanka sai no albor su gwaran da ne zama a si gama ni kani a si gama ya wala a gomar gunda wai bar ake ba sai ani mu ni di baro matukan ga hamu ga dunguna da albora furu haya ga ga ga gagayi a ga gagayi ani son ga ko din rano ke keke gabai matukan no ga hinga dangano da har ga hinga hansi da ga ngati da hansai mu te ni bai wai bar an gono kan da ihigi ni di zari fo zari hinka imi fai bare mu su bai hankan no albora singa gane mantu tuwai borno me a fi sabila a siga maka ne wadi sino ni di targa hige ne in ga bumbo gwanda in ga masala kan wani gunda do hare kan wani danga bara bumbo ga hinga gen ga al'umma bayan kullu isu du izai da man du izai mu isi ga du afokai ne zaman da bara sara mai nu ga ga hige su kofa amadu hayya asbadu ga gorkas ne su kofa ama du gunde ama hay afoyen mu izai gabu nyan gabu ni dai haire no gen to sangaran sa ta do hararan gudon ga zan yan ga yaran do ga safar kan fursan dai wani yan dumura wala iro dai ka ni bai kai na ni bai san turgonu da idi imare san turgonu danga dimol hare irga kwande nodin imi safar danga da izuru hijawati izuru ka irdu iro ga hinga koy ga di ba jish ima ganan di ga hinga ganandi ima ne to ima nan dai am tegiriya wala jijo mane to ayo hijawo ainaka zama ko kiyamantu wodin kai irdu ka bubu irdu ka bubu giro ra irga du ba ka ka waran ka wala waran wala an hankan bisa to irgidir technicien amir batu farir sai halirge kar salan fura ko ne te kayar salan fura sonda irma hajiya kan alfaga go salan ane zanka gwanda alhakuyan kan ganga haire gana irga bai kan aran gudu wani bon fere yan te zanka haire sai wani yambo ci titir yan gono kan wani gangi ki titir yan gono balkisa ni bai iro illa bo a fode kati danga gyan gabayya. barfo yan bai halki titir gono fi lai. wadi sinu igo ga haifu a fomo bare gabai torbayan me iwan ginu an baga imani inga yau kito sito iga a foyamu adina banda nigo imani a addina ne yakin za a kanda adina sanu gurkul ga hambur a yin gabon yeti ayo wadi seno nidi iro son dare rano irkulu ifo sene yadin zama ki titira gonu. alkurana gonu. irmani iro irsi wadi ba a fogana kala hankan go irbine ra hankan irgo ti irfundi bai ne bai wadi su kwanda bore da gina dat ki titira gono ima gwaida iro so irgo ki bumbu fonda yadira imi kulka tare irmi fasara ir sannera idki nera irma bangan da bore barfo yasa bai halki titira tira mai barfo yan gabai wangi denu son da ini bangan da isi barkul gabai kan ki titira gono boraakan naati gobo ne ki gakar da gobo gakar zama bayan kula da irkon da ya bar fuyin su babai hal jiji gwanda fondo kan aga hin gahi da ika ne wanga no ne izo hai wato kan ina izo a ne ke ba ta jijo go man danga jijo gwamnati no gwamnati mu gwanda hin kan aga hin gahi yaka aga hin ga bora kar wala aga hin ga bora juken talikan ati to sango gwamnati do hare kan ne kan da aran gudo on gugoi kam gicar kan bura fondo wani ra kan gana ni mizan ko bura zai halasu gwa da insha Allah irga koi komisariya irga koi da police irga koi da jije irga gwanda ba ba avoka iddu kan ga hinga da igoga zan kai alhakaita mai a ga hinga koi danga jijo do ami alhakaita ta gano isu mm. ir gwanda mu aran gwanda fasu ko lauyewa wala o assistant socio kan da ko kiyaka ni bai han fo da baraka da lakal tuna yana gaka da idi lakalo a wasu o oh, irga hin assistant socio gonu psychologue yan gonu kan gi lakale kanan di kan gafa karan dai ima gora nodin girbiyan kala da idi ko kya lakalo kani wato da no irga ki tufan da ki irga bai kan minister mu gonu kan ga hagoida minister promotion de la oh. femme irkul irga gwai cerban mhm. han fo ngai bumbono gabore yan samba iddu irga hin yakin yakin ni gaba cerban wanda fonde kan irga hin gana ga kokiya alhakuta alu aina sawo irni jar labora igin gine kan zan kuwai borai za higen diyan wa goye banduno wala gogu tonton no har bandi kirdi kan goy bobu yan gogu te fondu wane wara to ne jimjime agu zabu kaina amma manki kan ibara don manki kan kuyi ne in ne da an binya tanu go dirau go tira zama nan fuwe wani wo manki ba problem ne zama ne ga te ne ga fongo al abada imi ne mi zafi yi jini kan gani biyu wa wakin din ka wani biyu wa biri ta ke yaddu har ne borfo ne irgo ran inen kala ba mine har son yaddu kayan kan bor kan gani biyu wa borkan goni biri wakin take biri wakin din ni mi ganti a sai dai wani irgon da ritar gumu borfo ndo ni san bu tambu kwarko faru ne kaman murin da iri wadin kin sin ne zama matsalar bambata kan go iri ce kan dan goki da rasun da hajja goki iri mun du hal so imini orientation zama ab illa hannu iri fonda kurkin ranya ga mu ne addina go ne na mai go ne fundi bayo hayo kullu radin san bu Nigeria ne sudu hay follon ka akai abu da addina bonno ikai ima kai e ima kibore se fi sibilillahi ima takse zangu qur'ana ifona ne hadisi ifona ne bore ga dikan asibu gatte hadisi wala wala qur'ana manne e ima skunti sambu kan gon biro ne gum kon da kuri kwara amma mursandi hal abada wodo e iman asibu ne na mai do hare mo ne igi bai mukai na mai mu isiyar da krimi ne adi na mai do wat kirga bai wato dinin borahi kendi akwai gorno zaman kan madan mu explication sonda ajana explication mu ra zanga apprentissage no ni kul i kwara din ki apprentissage idin dandangandi madala imin dandan amma hal abada mi sisi kuri zama ba kan yando wanda yazo a kani an zuri fura wala za kuri gonda a kai ne wanda fura na kan hal amatu an kai tabbatar da wo boro in kwanda dan wato ni iso no bi kwanda alamin bora in dude man kan bora eh, nyango ga kitine goye to hare no wala mu ne inga itu garanti zanga hare mu ko community har non dikan ba ni wasu wasu ko kon noro ni hawa higate mitir hawote makanda han tinu gayi hala am tonan ka to wo boro ganim ko ko fura ji wa to yad ni to so woni kulin ya mi sibe han no bore wo kuna alborai do hare ibo ba kulim ne diman tizan ka kai ne no ngai ngai su sihigi hali gine zan ka ba ne aran malhana mo da sanno kan ai goci oh ya <laughs> ah, ai ba wodi ga ai ko dinga ma da ya yad ne un da su problem ba gine a karon di sai na zaman gano sai kulu bai ya din dinga dinduwa an kan ba ne ne tira a lokaci ba din higi a sigin ji gibore da kan ne di bayan kulu kwaikwai koy daga bade do tare to asaro te ne ne kun ko ki kai na kan nin wala daga bai ka asuwan hina asuwan ita ne hannu mata kan haja ne kila asuwan tarbiya tarbiya man bar ne zama tarbiya lokacin a san bu iga sun ci zani wara hai imini dai umu ba da itar ga higan da inda a tuji ruwan kake ne wato da izini ne tarbiya ka a sintin ci wuri a an hiniyar a gabore respecti a wani wani kan wani ma sintin gano wato da a sin problem amma nin boda ga bai kan din zan san wato ne du tan kan ga tarbiyan nin no hay kan ne ga tarbiyan di aga mi taringa tarbiyo go in mana da ke alborbo a a nyan ne ga nin da ke a nyan ne no ga tarbiyan di tarbiyan daga ban i tabbatar da ka towa bo ta in kwanda kun yi kwara a ban kun yi musan bore lek rivers ka haya won to ne ga nyan kan go in no go kan dirce problem to aluni di yango ga ir lokaci kan yi kar karse a matini him ga sande wane wo tangam da sande wo di ba ima tangam kai ma kai ga ne kala ima kai fi sibilillahi bore mo bai ifo ni ga ba imma te kanar buzan ga muki san kayan sambu madalla san sambu ya hanne dumi da muki bore se bore kan go lamba addina ga addina man ki ya bore kan go lamba irin na mai ga gani ya kin no na mai man ki wodi ya daga jahil tare ban battano go ilka ya daga in ya mi kamata in ki bore se bore bon ai teri ma bai kan jahil tare no zama nan kulu ka addini no daga ki addini no ga ki na mai do har no yumman ne nin borfo dunka wala nin borfo eh, mursali zama ga murtar ne ko ke kan wani giro wacce ne kan giro wacce ni kwanda baligi kan wani giro wannan zai wai ta ki giro wai zu fara hasan wuce ne ni goda ka bayin mu furkan no ai sai ku ba ku sha ba bolin yin a gaban inga bidara a fuson foran tirar da zara ne a bai ka an hasaro to ya dinga dole kal gwamnati mu kai ni bunti mu tsikse ka imti bore ci hankani ba ko ya hankani ba na ima tiristan da bore ci da man jado a gamu fisi gilla a gamu da dai ni fanda bore bore musu fi tingi fundi bai hasaru ba mutu no te eke iru bore tuju darni to irgi yakani do hajjanin mo ni di yango ga fanda foyan ni himga sambu hun kuna irdi dangin dunya be rodi ni kanga da muna da mi zai ba funai fande kan signe UNFBA igoni gi sigiriyante zan koy bore zai kayan manto lokol igoni gi jarayeti yeti lokol kayan ga ba jarayi gogi da ningin dukkan bugoyen igogi no bon ferai mo hay kan ti sande kan no gozan kai na higen di ngora da matkin no bora ko ngu kwara gin gu gordan ga tarbiya yande kan han fo nyonge da baba sigdu dama kan zan ka dan dan ngandi igon gi sigire wo kul du mote ara mo no to no kan naran ga fan do de to ani ki da ni se ki titire go iro gaba ina fiye mir ga kasane imi katare imi fasara imi kanewo si tidiyera imi bangan ima sabai gi hayo ima bore ban feri ferin de ima bai kan kititira gonu gwamnati do hare mu kititira kan gonu hay kul kan kititira ki ima gobo din kar ima bora kar da gobo mat kano kititira ki ni gabdi kan haya gasab wala igana me da iga bai kan kititira gonu bare si ga gwaida ya dinga danga da na tiyu me da kititira gonu ni bare bangan di bare si idi kam fi sabi mu bare go gwaida ni gadi hankalin kul ba da dai imananan iga sam kumu ne fi sabila ni fi gokan da iste ga sane gumu so ni di maria de san fan da ayu yanka igo te fi sabila irgo ya kulgo kwai da gina irgo du dogo ne gumu danga zankai du hare kanga kasan turura igo girga sane da wali ba psikologa ga no gogi bana sai no ni di danga dabara ka iru bo su duban hawai danga irgo du hare me dan da gwaitere gonu isi ga du bana di niga di kan sabillahi masal gono me alhamdulillah igo girga sine irga ba mu ima tonto zama son bore goga ba su su bai kulmu masale goga to madalla ir sabu ir garan fondu goy hon ne newo ngunor kaga to ir faji kara me kan ir koy gite zan ka kai i higen diyan ubo wani wana zan ko borai zaido harai noya ya aran cinno irna sannu wani mwa batunda aramma alfagai ginda matkancinu alsilamtare addina da cida aramma loktorai do hare sande kanno kan kande zanka a wani wanga hambano do hare aramma mo bore kan gonda bayrai buso ne ir bafune fonde ra ngai mo sanne no ite irse fanda wani ra sattai kan go ngai bongore ra kan go tangam do doran dowo ngai mo do hare aramma gaksine kanno igoni gikande neno irginaran se ma salam hunkun sigiro mo dai ay balki samidu ir technicien o hasana abdullahi kan senigni hasan wai ingino dir ser na tonen daran do kalirmu naran se ma salamu fandu goyde suro karan dangirangan